sunana sharif mustapha daga lafiya nasarawa state ni ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wajen sayyidi ibrahim wanda ake walakani da mc na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna alhamdulillah na ga maza Allah a cikin barci na har sau uku maza Allah ya aiko ni wajen sayyidi ibrahim ya ce in tashi in tafi in gaishe shi in ji manzon Allah manzala sallam ya ce mani shi wannan masoyina ne duk inda yake ina tare da shi kuma ni ne dafa in shi ni ne jalabin shi billahi azimu billahi azimu billahi azimu na ga manzon Allah ya mashi gata ya shigar da shi gurare ya kai guri takwas wanda suna shiga shi da manzon Allah su biyu shi da manzon Allah su biyu sai kuma su fita gurin su idan suka shiga su biyu sai su fita su wanda ya kama hannun shi sai da ibrahim yana kuka kamar zai rumu mafarkin kuma ka ganni real aini ga na ga aiki wallahi tallahi manzon Allah ya rike ka kana kuka eh billahi allazi la ilaha illa huwa manzon Allah ya rarrashe ka haka yana rarrashe eh. ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ruwa haka a cikin wata ta sami haske wallahi tallahi ya ce ibrahim bude bakin ka bude bakin ka sha wannan ruwa wallahi billahi alazi inda da alqur'ani zan dauka zan rantsa shi na ga kana shan ruwan ruwan yana fita ta jikinka eh. ya ce mun siri ka san dalilin haka wannan ni ne dafaɗin shi ni ne zarabin shi na rantsa da surun da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na rantsa da zatin Allah abinda na zo maka da shi duka idan akwai abin da baka kar Allah mai da ni inda na fito na inna lillahi wa